saboda ladan a ah, mai kuduwa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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake anguwar Igwa Gwiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin watan Ramadan yau muna lahadi ashirin da uku ga watan ramadan a shekarar dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu na shekarar ashirin da hudu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin suratul luqman kuma a karatunmu na jiya Eh, mun tsaya akan ayata nawa ne na rubuta aya ta talatin da biyu yau za mu tashi insha Allah daga aya da take biye da ita ita ce aya ta talatin da uku kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa a cikinta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah ce ya ku mutane ku bi tsoron ubangijinku kuma ku ji tsoron wani yini wanda walidun mahaifi bai ba da fansa ko bai ina na wani abu ga waladihi ga ɗansa wala mauludun hakanan shi ma abinda aka haifa shi ne ɗa ko ɗiya shi ma zai tsina na komai game da mahaifinsa wannan shine yinin alkiyama da Allah ya ce a ji tsoron wannan yini yana nufin a ji tsoron abin da zai auku a yinin zama abin da zai auku a yinin shine sakamako kuma wannan sakamako shine wanda ya muna na ya gama munan sakamako azaba wacce ba a iya zurarta wanda ya kyautata zai ga kyakkyawan sakamako to Allah ya ce a ji tsoron wannan yini a ji tsoron waɗannan abubuwa da za su auku a wannan yini malaman suna cewa Allah ya ce a duk tsoron wannan yini kuma ya kawo cewa yinin da ɗa zai kare wa mahaifinsa komai mahaifi zai kare wa ɗansa komai suka ce Allah ya kawo wannan neman babin buga misali daga abin da yake a'ala domin duk wanda bai kai shi bai shiga domin iyaka tausayi da iyaka ƙauna da iyaka sadaukarwa shine sadaukarwar da mahaifi ke yi game da ɗansa da kuma sadaukarwar da ɗa ke yi game da ma'aikata wanda ta ce makura to ne ya zama da ɗa duk da ƙauna da yake yi game da ɗansa uba duk da ƙauna da yake game da ɗansa ɗa shi ma duk da ƙauna da yake game da ubansa da duk da irin sadaukarwar da uba yake shirye ya bayar a kan ɗansa da kuma sadaukarwar da ɗa ke nufin ya bayar yake shirye ya bayar a kan mahaifinsa duk da haka ba wanda ke iya tsinana ma wani wani abu a cikin wannan yini to kaga wanda ba su ba min ba da aula ma'ana duk wanda ba su ba kenan bai iya ba saboda waɗannan ma da suka fi kusanci suka fi kauna kauna ta fi gudana tsakanin su sannan kuma ta daukarwa ta fi gudana tsakanin su ba sa iya tsinana wa juna komai to kaga kenan duk wanda bai kai su ba shi ma bai iya tsinana wa kowa komai hakanan suna cewa a ayar ta zo ne game da tunani na wasu daga cikin mushrikai ganin cewa wasu suna da tunanin cewa to idan abin nan da ake faɗa gaskiya ne idan har gaskiya ne ai yana da ɗa a cikin musulunci ko ko ne ce ai yana da uba a cikin musulunci sai ka ce to idan har da gaske ne cewa addinin musulunci wanda yake cikinsa ne kawai zai fi ranar alkiyama sai suna tunanin cewa to ai ina da ɗa a cikin addinin to dan nawa in ya tsira shi kuma ba zai banda cikin wahala ba ko ina da uba a ciki idan uba na ya tsira to ba zai banda cikin wahala ba to shine Allah ya saukar da wannan aya domin ya nuna musu duk yanda suke tunani ba haka bane lamarin lahira ya sha bamban da lamarin duniya al'amarin Allah ya wuce duk yanda suke zato al'amarin Allah shine babu wani wanda ke iya tsina namu kowa komai Allah ya ce wa mai firul bar'u min akhi wa ummihi wa abi sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yawmi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Fatima bint Muhammad salini min mali ya ce yar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tambayeni ga zuciyata ta duk abin da kika so amma ki sani ban iya tsare miki komai a gurin Allah ranar kiyama don ta wannan shi ne eh, manufar wannan aya kamar da malamai suka yi bayani sai Allah ya ce inna wa'adan lahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin sa na cewa zai tsaye da kiyama gaskiya ne ba ko kwanto kuma babu eh, babu kwanto babu rashin tabbas abu ne tabbatacce sai ya auku sannan kuma alƙawarin da Allah ya yi cewa zai saka mu waɗanda suka kyautata da kyakkyawan sakamako zai saka mu waɗanda suka munana da mummunan sakamako shi ma alƙawari ne tabbas bai tashi lalle sai Allah ya yi shi don haka fala kumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku kuma ga shi kun samu duniya sai ku sakankance ku gafala ku mance da Allah ku ta hayaniya ku ta gasa a duniya ku ta alfahari ku ta abubuwa a duniya da za su mantar da ku ga Allah don ku ga haka kun yi aiki na rashin hankali domin wata ita ce rayuwa ta hakika ku yi amfani da duniya domin ta isar da ku ga lahira ba ku yi amfani da duniya don ta shagaltar da ku daga lahira ba yace haka nan wala ya gurranna kullillahi al-gharur al-gharur shine mai yawan yaudara mayaudari wanda yaudara da ta kai makura shi ake cewa gharur da fatar gai al kuma shine yaudara kare yaudara ita ce gururu da damma amma gharur mai yawan yaudara malamai da yawa sun fassara shi da cewa shaitan saboda duk cikin mayaudara babu kamar shaitan gurin yaudara Allah ya ce ya idu humu yumannihim wa ma ya idu humu shaitan illa ghurura shaitan yana musu alƙawari kuma yana tura musu buni da fata Allah ya ce ba komai shaitan ke musu alƙawari da shi ba ba ce yaudara don haka idan an ce algarur aka fassara shi da shaitan kun ga fassara ta yi shi shine uban masu yaudara na إن الله Allah gare shi ilimin sa a ilimin kiyama yake babu wanda ya san lokacin da kiyama za ta tsaya sai Allah yace yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu babu mai kawo ta yayin ta akan gaban lokacin ta sai Allah to ka ilimin kiyama na daga cikin ilimin gaibin da Allah kada yake banta da shi bai sanar da shi ga wani daga cikin mala'iku ba haka nan bai sanar da shi ga wani daga cikin manzanni ba haka nan Allah wa yunzilu al-ghaytha Allah shi ke saukar da ruwan sama babu mai saukar da wani abu na ruwan sama in ba Allah ba shi kadai wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ke shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa abin da ke cikin mahaifa Allah kaɗai ya sani lokacin da mace ta ɗauki ciki Allah kaɗai ya san cewa wannan cikin mai rayuwa ne ko mara rayuwa Allah ya san cewa za a farar da shi ko ko zai kai har lokacin da za a haife shi dan Allah kaɗai ya san cewa wannan cikin namiji ne ko mace dan Allah kaɗai ya san cewa dogo ne ko gajere ko mai kiba ko siriri ko kyakkyawa ko mummuna da Allah kaɗai ya san wannan ba a iya sanin wannan sai lokacin da Allah ya sanar Allah na sanar da mala'ika ya zo a hadisi cewa akwai mala'ika da Allah ya wakilta ma mahaifa lokacin da mani ya kai kwana arba'in zai rike ya zama gudan jini sai ya tambayi Allah ya juyar da shi zuwa eh, gudan jini ko koyi bashin Allah ya ce ya juyar sai ya fi? idan Allah ya ce ba shi kenan sai ya barin sa haka haka nan idan ya ka lokacin da za a juya ya zama tsoka daga gudan jini sai ya nemi izinin Allah idan Allah ya ce masa yayi sai yayi har akai lokacin da za a kai a tsatsaga shi sai ya tambayi Allah a tsaga masa baki inci nawa hanci inci nawa ido inci nawa komai sai Allah ya gaya masa ga yadda zai yi sannan ya tsaga daidai yanda Allah ta'ala ya ce masa ya tsaga bayan ya gama wannan gaba daya sai ya tambayi Allah cewa zakarun amma unsa kaga hannun shi kansa mala'ikan mai san menene Sai san namiji ne ko mace sai Allah ya da shi zakar sannan sai ya tsara shi namiji ko ya ce da shi sa namiji a ta mace sai ya tsara shi mace kunga har anan sai a yanzu ne wannan mala'ika ne to daga nan ga ilimi ya sauko na babu wanda ya sani sai Allah to yanzu Allah ya sanar da shi wani daga cikin bayansa sai zama daga shi nan a ciki Allah ya tsara shi nan ba haka duka zai tambaya a busa masa rai ko kar a busa masa idan Allah ya ce kar a busa masa rai shikenan haka za a shi haka za a haife shi a mace idan Allah ya ce ya busa masa rai sai ya busa masa rai zai na cikin an gama halitta Allah ya tsara duk abin da yake so ya tsara abin nan babu wanda ya san abin da Allah yake so ya tsara sai da Allah ya faɗa to daga nan kaga abin yanzu ya samu ilimin abin ya samu yanzu ga shi nan a cikin mahaifa yadda Allah ya riga ya tsara shi yadda yake so ga shi ya riga ya tsara ya gama to amma mu kuma babu da hanyar sani babu da hanyar sani sai an haihu idan mace ta haihu nan ne muke sanin cewa ta haifi namiji ko ta haifi mace ko ta haifi kala kaza duk sai bayan an haihu kaga kafin ta haihu abin yana nan a ciki a lokacin da ta haihu lokacin aka samar da dan ba har an samar da dan yana nan cikin yanayin tsayen da yake iya karan da ta haihu ranar ya fito daga ciki amma wannan yanayin ya dade a cikin wannan yanayin yana cikin ciki to kaga idan aka samu ilimi kamar da aka samu yanzu aka sami kyamara da na'ura da za a haska a gano mai Allah ya ajiye a cikin kaga idan aka gano kaga an gano abin da dama Allah ya riga ya yanke ya riga ya faɗa ya wuce to da aka baka cewa mutumin da ya hanga ya auga ya hanga ya haska da kyamara ya gano cewa abin da ke cikin wannan mata namiji ne ko mace baka cewa ya san gaibu ko ya fada abin da bai sani ba Allah kaɗai ya sani saboda lokacin da ya hanga ya hango ya faɗa lokacin Allah ya riga ya gama da a ce kafin a kai wannan munzali ne lokacin da yake gudan jini ko lokacin da yake tsoka a ce ya hanga ya ce maka gashi namiji ko mace a gane ya karya saboda lokacin Allah bai riga ya sanar da shi ba saboda daga nan babu wanda ya san abin da ke ba yawa daga cikin mutane na samun rudu ga wannan su ji an ce Allah kaɗai ya san abin da ke mahaifa sai ga shi je gurin sukani an ce mai sukanin ya hango ya ce ya san abin da ke mahaifar wance namiji ne ko mace shi da za a dinga samun rudu ya za a iya ce ya sani bayan Allah ya ce wa ya alamu ma bil arham ga rashin sanin me ake nabi da aya lokacin da Allah ya gudanar da abu ya sanar da mala'ika ya tsara shi ya riga ya gama da wannan amma kafin nan kaga bai sanar da kowa mai yake so yi ba to nan babu wani mahaluki babu wata camara da za ta ɗauko maka gudan jini ko ta ɗauko maka ruwan maniyi ko ta ɗauko maka eh, tsoka a ce maka gashi namiji ne ko mace haka da kowace maka yaya biyu a gane duk waɗannan abubuwa wani gefen su da bai idan Allah ya riga ya tabbatar a ciki ya zaunar da shi ta wannan aka gansa wala ba a amma dai abinda Allah bai riga ya zartar ba to a lokacin kaga ba a iya gano su ya ce wa alamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada babu wata rai ka ta san me za ta aikata gobe me za ta samu gobe ne zai same ta gobe babu wani ya abin da ka sani kana na hafila ne na tsara gobe da karfe kaza zan tashi in yi wanka zan ci abinci zan yi sallah zan je wuri kaza zan je in karbo kaza daga nan zan fita kaza kaya na ba su da guga zan goge su zan yi kaza da za ka tsara abubuwan ka yanda za ka amma kai kanka kana da masaniyar cewa waɗannan wannan tsari naka da kai ba lalle bane ya tafi yadda ka tsara tana yi wa samu akasi wace kawo aka akasi Allah ke kawo akasi da ka kenan ayyukan ka da ka tsara ba sa tafiya daidai sai in san dace da haka Allah yake so haka Allah yake nidi to sai su tafi daidai ne fassara wa mata sha'una illa an sha Allah abin da kuke so ba shi ke gudana ba sai in ya dace da yadda Allah ke so to sai ta daidai amma idan ko kun tsara naku Allah ya tsara nashi to ba tabbas da Allah ke tabbatuwa kamar da annabi nuhu yace da mutanansa yace wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahu ni idan nayi yi nufin muku nasiha to nasiha ta ba ta amfanar da ku da komai in kana Allah yuri da idan zama da lokacin da nake nasiha shi kuma Allah abin da yake nufi shine ya batar da ku ya halakar da ku to kaga nasiha ta ba za ta tsina da komai ba haka annabi Nuhu ya nuna nasiha ta ba ta tsina da komai sai in ta dace da cewa haka Allah yake nufi amma idan abin da Allah yake nufi daban shine in kana Allah yuridu an yi ku shi kuma abin da yake nufi daban ne musu nasiha kaga anan nasiha ta ba za ta yi amfani ba to da ka kenan kaga wannan shine wa ma tadri nafsun ma za ta babu wannan ya sani iyaka hasashe kake yi da iyaka zato da naka tsari da naka plan da yadda za ka yi abubuwa amma tabbacin cewa plan ɗinka zai tafi yadda ka tsara ko ba zai tafi ba ana iya samun tarnaki ko mai zai faru wanda duk al'amari da Allah kaɗai ya sani wa ma ta dare nafsun ma za ta fi gada wa ma ta dare nafsun bi ayi arzin tamu babu ran da ta san ga ƙasar da za ta mutu tana nan in Allah ya kasa a can sai kaga Allah ya kawo wani sabari da zai kai ka nan kana zuwa kuma sai Allah ya aisha rayuwa haka rayuwa ta ce wani ya mutu a inda yake garin da yake wani ya mutu a wani gari wani ya mutu a kan hanya wani ya mutu a cikin ruwa wani ya mutu a sararin samaniya babu inda mutuwa ba ta zuwa iyaka Allah kadai ya san ga sabobin tafiyarwa ne kuma ga inda zai mutu ga lokacin da zai mutu wannan babu wanda ya san wannan sai Allah sai sa ku taba ganin ku wata na'ura an haska an ce ga ran da wani zai mutu ba ko an ku wata na'ura an haska an ce ga wurin da wani zai mutu kaga wannan babu akwai wasu masu irin canke canki wanda suke yi a turawa suke a fozil a ce mutum ya faɗi sunansa a wata shekarar da aka haife ka sai a aiko cewa ga irin abin da zai same ka ga irin ɗabi'ar ka kai mutum ne mai sanyin rai ko kai mutum ne mai zafin rai ko kai mutum ne fitinan ne ko kai mutum ne na tsatsai duk waɗannan shirme ne da harka irin ta dabaru da harka irin ta shekaru duk tana ta kokarin su dawar abin su mai da shi cewa ilimi ne na zamani amma duk ƙarya ne dama ko irin wannan ilimin na rudani ilimi na dabaru ilimi na harkar shi bokanci da sauransu duk irin wannan ilimin ne amma waɗannan abubuwa abubuwa ne hakikiya wanda babu wanda ya san su sai Allah inna Allah lalle Allah alimun mai yawan ilimi ne kuma khabirun mai yawan sani da abubuwan da suka tsaurara wanda yake ma'anar khabirun shine mai masaniya ga abubuwa masu tsauri wannan ayar su ake kira ta shahara da cewa mafatihun ghaib cewa mabudan gaibu ne wannan ya zo hadisi da Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya rawaito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaib khamsun mabudan gaibu guda biyar ne waɗannan ayar yace inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi harbin tamut yace waɗannan su ne mabudan gaibu duk wanda ya ce maka ya san wani abu cikin wannan to ka sani ya yi ƙarya kuma ya ja da Allah kama da irin waɗannan kamar da gaya mu abubuwa ne da Allah ya daga ya tsara lokacin da Allah ya tsara ya zarkar ya gama to an daga gama in ka ce gashi ka gani cikin wance ka hanga ka haska ka zo abin da za ta haifa wannan ka zo da nuna ka san dai ko ko Allah ya ya tsara abubuwan sa na hanya na saukar da ruwa ya tsara abubuwa da suke bi ta su yake saukar da ruwa sai aka hango cikin sabuwa da yadda zai ke tafiya da yadda uba ke tafiya aka ce ana tsammanin a samu ruwan sama yanki kaza da karfe kaza sai kuma Allah ya kaddara daidai wannan lokacin da aka faɗa kuma ruwan sama ya dauka haka wannan bai nuna sosan gai ba don na cewa wa yi na zilul gaisa cewa an samu wani ya san yadda Allah ke saukar da ruwa ya ce gashi Allah da ruwa zai sauka a wuri kaza da karfe kaza kuma ruwan ya sauka to duk waɗannan abubuwa ne da suke gudana bisa ga tsari da Allah ta'ala ya tsara ta kai da ka idan Allah ya tsara abun nan na tafiya yana tafiya bisa ga yadda ya tsara shi to kaga ba ka cewa wanda ya faɗi haka ka ce ya faɗi eh, gaibu a ya faɗi ne abu bisa ga yadda Allah ya tsara shi amma mutum a ce to karfe nawa za mu yi abu kaza a ce ni da hanti lokacin da rana ta fito lokacin da rana ta fito ba ta yi zafi ba sau ne ce to mu zo karfe tara karfe tara daidai hanti rana ba ta yi zafi ba sai aka zo karfe tara ga hanti rana ba ta yi zafi ba kaga ba ce wani ya faɗi gaibu saboda dama an riga an sani haka Allah ya tsara abinsa daidai wannan lokacin da aka sa daidai wannan lokacin rana ba ta riga ta kai inda za ta yi zaɓi ba to irin wannan ne shi ma wancan aka illa iyaka shi wancan ilimin ya fi zamantowa mai zarfi mai tsauri sai wanda ya shiga ciki yake sani amma irin wannan sanin cewa daidai karfe tara na safe lokacin rana ba ta yi zaɓi ba kaga wannan kowa da kowa ya san wannan to da kamar yadda ka ga wannan a ce karfe tara zafiya rana ba ta yi zafi ba ana tsammanin daidai wannan lokacin rana ba ta yi zafi ba kuma za mu iya abin da za mu yi kafin rana zafin rana ya dame mu haka shi ma wancan a ce ana tsammanin daidai lokaci kaza da karfe kaza ana tsammanin ruwan sama zai sauka kar ka ɗauka wani abu ne da wuce iya karka tafiyarsa ɗaya da masaniyar cewa karfe tara daidai hanzi lokacin rana ba ta yi zafi ba to da ka ji irin waɗannan har mutum ya samu rudu ko a rudar da kai a ce ah, to ai kenan sun faɗi gaibu ko a zo ana faɗin focus a ce ai ana expecting za a samu ruwa a gari kaza a rana kaza da karfe kaza ka ce rabu da su duk makaryata ne makaryata ne su ne masu da'awar gaibu sai a wani gari ga shi abin da suka faɗa don kuma ruwan ya sauka a lokacin kaga da sai ka damu idan za ka shiga cikin rudu to ya aka yi haka kuma makaryata ne kuma suka faɗa abin kuma ga shi ruwan ya sauka amma haka kai ne ka jefa kanka cikin rudu abinda Allah yake nufi abinda Allah bai riga ya zartar ba saman yanzu su sai nan da shekara kaza ga lokacin da za a yi ruwa alluman farko zai sauka a tabbata a lokaci kaza a date mai suna kaza da kaza da mulki kaza to ga ganin sun yi karya amma suka gina akan tsari da rana take tafiya da yadda Allah yake gudanar da abubuwa da yadda ya tsaro su sun karanta sun tuno ga yadda yake tafiya idan aka ci ya ci gaba da tafiya kamar haka to bisa ga yadda aka al'adanta daidai zuwa lokaci kaza ruwan nan zai sauka kuma zai sauka a daidai wuri kaza to ka zauna duk gina ne akan littafi to za ka karba da ɗauka cewa wannan wai mutum ya faɗi wannan ya san aibu Allah ya ce inna Allah alimun khabir wannan shine karshen wannan sura ta suratul luqman muna matakar godiya ga Allah ta'ala da nuna mana tafsirin har zuwa karshen wannan sura mu duk abin da muka faɗa daidai muna godiya ga Allah kuma daga gare shi ne da duk muka kusure minni wa min shaitan na roƙon Allah ta'ala ya yafe mana inda muka yi kuskure sannan muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara ba mu dama mu kammala sauran surorin da suke tafe daga kan suratul sajda har zuwa karshe surar da take gaba ita ce suratul sajda ita ke biye da suratul luqman bismillahir abin la'akari ne ba ita kaɗai ke da ayar sujjada ba akwai ayoyi da dama waɗanda ke da ayoyin sujjada to amma sai zama da ita kaɗai ta ɗauki sunan ta sajda wa wasu ruwayoyi akan haɗa ta da alif lam mim domin a bambance ta da suratul fussilat ita ma fussilat tana da sajda to za ka wannan sai a ce alif lam ta sajda ita kuma suratul fussilat a ce hamim sajda ma'ana suratul alif lam wacce ke da sajada ita ce wannan ita kuma suratul fussilat ita ce suratul hamim wacce ke da sajada kaga cikin dukkan surorin da ke farawa da alif lam alif lam ba wacce ke da sajada sai suratul sajada ita wannan haka nan duk surorin da suke farawa da hamim hamim babu mai sajada sai suratul fussilat to da ka ana kiranta hamiman sajada wannan suna ya zo kamar da ya zo hadisin da imam turmidi ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya a bacci a kullum sai ya karanta alif lam masajida da kuma suratul eh, tabaraka suratul mulk annabi ya kwantawa sai ya karanta waɗannan surori kullum to kaga wannan ruwaya ta turmidi ya ambaci surar da cewa alif lam masajida. haka nan ana ce masa kuma alif lamim tanzilu kuma a hada da sajda a ce alif lamim tanzilin sajda idan aka faɗe ta haka to sunan ya wa karara ga ta alif lamim kuma ga ta tanzilu a cikin masu alif lamim ita kadai ce da tanzilul kitabi bayan alif lamim sai ga ta da tanzilu sannan kuma ga sajda shi ma ya zo a ruwayar imam al-bukhari da ya rawaito hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa a sallar fajr yawmul juma'a ranar juma'a a sallar asuba yana karanta alif lam yana karanta alif lam min tanzilu sajda haka yazo alif lam min tanzilu da sajda yana karanta wannan sura a raka ta farko raka ta biyu da karanta hal ata ala al-insani filun min ad-dahr to za ka kenan kun waɗannan su ne sunaye da aka samu wannan sura da su mala ibn ashur ya ce wasu na ce mata ah, alif lam mim luqman ko sajdatu lukuman. suna ce mata sajdatu lukuman, ma'ana surar sajda wacce ke tare da kusa da suratul lukuman. ita kuma fusilat ana ce mata sajdatul lukumin, saboda tana kusa da suratul mu'min ita ce suratul ghafir da waɗannan su ne sunaye da aka rawaito na wannan sura abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai shi ne cewa sura ce makkiya an samu daga abdullahi dan abbas cewa wasu daga cikin ayoyinta madaniya ne inda ke cewa allah ya su afirin kana mu'minan a man kana fasikan la ya ce waɗannan aya da wasu ayoyi da suka biyu biyo bayan ta madaniya ne to amma magana mafi yawa na malamai shine cewa sura makkiya ce wannan sura mun ji falalarta cewa na sallallahu alaihi na karanta ta a sallar raka a farko ya karanta sajida a ranar juma'a raka a farko sajida raka ta biyu halata alal insani sannan kuma har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwanciya bacci sai ya karanta ta tare da suratu tabarakallazi bi yadihi mulk wannan sura kamar surorin makka sun tana bayani akan aqida da tabbatar da gaskiya alqur'ani cewa ba kajansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yasa Allah ya bude ta da am yaquluna naftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablik za ka dan sallallahu alaihi wasallam ba ka al'kur'ani alqur'ani ba alqur'ani gaskiya ce maganar Allah ne Allah ne ya saukar da ita zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya faɗi makoma a kaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun nar da sauransu haka nan har abin da ayat ta kusa wannan sune muhimman abubuwan da wannan sura ta kunsa Allah ya bude ta da alif lam mim kamar surori uku da suka gabace ta سورة العنكبوت ألف لام سورة الروم ألف لام سورة الرحمن ألف لام سورة السجدة كما ألف لام تشي كرشن ألف لام أو أنه أوجه عشان فرقم القرآن هو الله يقول بقرة ده آل عمران سوى ده ألف لام da za wani ita ce karshen su allah ya ce alif lamin kamar yadda muka gabatar ne a tasirin surorin da suka gabace ta da kuma ma duk inda surori suka kunshi irin waɗannan huruful muqabba'a shine cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan huruful muqabba'a sai Allah ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukarwar littafi wanda babu kokonto cikin sa daga ubangijin talibai naka wannan littafi saukacce ne daga Allah ubangijin talibai shi ya saukar da shi ba manzon Allah bane ya kalle shi sannan kuma babu kwakwanto duk wanda ya gan shi ya karanta shi ko ya saurare shi ko ya la'akari da shi zai tabbatar da cewa bai uwa wannan littafin da fito daga ko ina sai da wurin Allah Allah ce afala ya tadabbaruna alquran shin ba ta la'akari da alqurani walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira da a ce daga wurin wani Allah yake to da sun ga sabani mai yawa a cikin sa don haka littafi ne wanda shi da kansa yana bayyana da kansa cewa zai yi uwa ya zo daga gurin kowa sai da gurin ubangijin talibin sai Allah ya ce am ya kulu na karanta yawa Allah ya ce am ya kulu naftara ko ko cewa zafi ya kage shi iftara ya kage shi kaga tana nufin manzon Allah ko cewa zafi manzon Allah iftara ya kage alqur'ani kaga ko haka za su faɗi Allah ya ce to kace ce bal huwa al-haqqu min rabbik ce ba haka bane alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka Allah ya saukar maka da shi ba kai ka sake shi ba kuma zai yi ruwa ka sake shi kuma ba ka iya kagarsa ba mai iya kagar alqur'ani domin su kansa da suke kawo da masaniya ga larabci da iya rubutu da iya karatu da fasaha da ƙwarewa wurin tsara waƙoƙi Allah ya ce ya balance su ɗin sun isa har sun ce ƙur'anin nan ba daga Allah ba ne to su zo da kwatankwacinsa sa suka gaza to na za su ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kage al'kurani tunda sun san cewa yadda suke rubutu shi bai iya rubutu ba yadda suke karatu bai iya karatu ba yadda suke tsara waƙoƙi su zo su karanta bai iya ba amma ga shi ya zo da alqur'ani su ma da suka iya waƙoƙin an ce su zo da irinsa sun kasa ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kago wannan alqur'ani sai ya ce bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman domin kai wa wasu domin kai wasu mutane gargadi su ne quraishawa su ne larabawa waɗanda suke ma atahum min nadhirin min qablika wadanda babu wani mai gargadi gabaninka da ya zo musu shine ma atahum min nadhirin min qablika ya yahtaduna da fatan tashi kuma na Allah ta ya ce ba a tafi wani nazirin min qabl babu wani mai gargadi da ya gabace su kaga gaba wani mai gargadi da ya gabace da tun jira kawai ma unzira aba'u ma unzira aba'u ma yi wa iya su gargadi ba to da kanan malamai suna cewa ana nufin tsakanin fatara shine zuwa tsakanin annabi isa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba turo wani mai gargadi ba amma ba ana nufin gaba ɗaya kwata kwata ba tura mai gargadi ba domin allah ya tura ga mai gargadi kamar yadda ya ce wa in min ummatin illa ala fiha nadirun babu wata al'umma ba ta sai da mai gargadi ya gabace ya zo musu kuma larabawa annabi isma'il ya zo musu ya musu gargadi haka annabi ma'a cikin su kuma ya masu gargari to da aka ce na kunga anan da aka ce ma tafin min nazirin min qablika ana nufin tsakanin annabi isa lokacin annabi isa da lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani mai gargadi da ya zo musu shi yasa Allah ya tura ka zuwa gare su domin ka musu gargadi la'allahum yahtaduna da fatan sa shiryu su dawo daga bautan gumaka su koma wata Allah sashi biyu su dawo daga addini na rudu zuwa ga addini na hakika da bauta ma Allah shi shi kadai wanda dama shi kadai cancanci bauta na الله الذي allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wannan wanda ya halitta sammai da ƙasa kuma shi ta ta bauta ma shi kadai saboda shi wannan halittu shi kadai ya halitta mai duka kuma ya halitta ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su duk Allah ne ya halitta babu wani abu daga cikin wanda wani ba Allah bai halitta kuma babu wani abu daga cikin su wanda wani ya kallafa ma Allah ko ya kama ma Allah gurin halitta shi kadai ya halitta fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida waɗannan kwanaki shida wani allah irin kwanakin mu na duniya ko ko kulli kowane yawmin ka alfi sanatin min ma ta'uduna kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan ayar suratul hajj inda Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ya ce su ne waɗannan kwanaki na ga kwanaki shidan da Allah ya halicci duniya kowane mai daya yana matsayin shekara dubu a cikin wannan littafi na mu da muke to da haka a ce haka Allah duk da cewa Allah yana da ikon ya ce da sammai da ƙasa da komai da komai kuma sai su kasance amma Allah da hikimarsa sai ya ja halittar sama da ƙasa har kwana shida ga wannan hikima ce ta Allah wannan halittu ya tabbata cewa Allah ya mara ranar Lahadi kuma ya karkare su ranar juma'a waɗanda su ne kwanakin da Allah ya halitta ranar asabar Allah bai halitta shi ba shi ne yahudawa la'anahumullahu sai suka ce to da Allah ya halitta kwana shida nan sai ya gaji sai ya buƙaci hutu sai ya huta ranar asabar saboda haka Allah ya sanya musu ranar asabar ta zama ranar hutu saboda shi ma ya huta ta'ala Allahu amma ya kulo na uluwa kabira to wannan rashin sanin girman Allah ya sa Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadari ba su girmama Allah hakikanin yadda ya kamata a girmama shi ba ba su san Allah ba shi yasa suke jingina masa na kasa ai na kasa ce gajiya mu ke gajiya mu bayan Allah mu da na kasa amma Allah ta'ala bai gajiya shi yasa Allah ya mayar musu da rabbi ce wala qad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin ma masana min law abu wata wahala da ta shafe mu saboda Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun alamatin shi Allah ya haka na dan yanzu koya mana yin abu da sannu da nutsuwa da rashin gaggawa Haka yana da ikon yin abin nan nan take amma dan ya koya mana mu ba abu a hankali sai ya halarci samai da kasa fi tace ayyani ai ya gama halittar samai da kasa sun mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi ya Allah ya daidaita akan al'arshi ba mu sani ba ya ce mana ga yanda ya daidaita akan al'arshi ba amma ya ce da mu sun mastawa alal sannan ya daidaita akan al'arshi sannan sun tana nuna abin da ya biyo daga baya za ka sai da Allah ya halitta sama da ƙasa sannan ya daidaita akan al'arshi ya ce mana ya daidaita akan al'arshi shi kanan sai mu tsaya akan ya daidaita akan al'arshi kamar da ya faɗa da a ce ya ce mana ba bai faɗa ba muka faɗa a zama masa shi ko ko a ce da da Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi da an samu hadisi ingantacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce ko da Allah ya ce ya daidaita al'arshi ba yana nufin ya daidaita ba kaga da mun samu dogara inda muka je fasara za mu ce ba Allah yana nufin ya daidaita ba menene dalilin bayan kararraga abin da Allah ya ce mu ce dalilin mu shine annabi da ya san Qur'ani shi ke karantarwa shi aka saukan mu da Al-Qur'ani cewa ya Allah bai daidaita akan al'arshi kaga yanda ba samu wannan ba babu hadisi ko guda daya da annabi ya ce Allah bai jebe ta akan al'arsar bayan ga ayoyin da sun zo da yawa a cikin alkur'ani Allah ya ce ya halarci samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su sannan ya daidaita ta akan ba ta ba samu hadisi ko guda daya ba haka nan aka zo kan sahabbai ba a samu koda sahabi guda wanda yake da Allah ya ce ya daidaita akan al'arsar ba haka yake mutu. da mun samu da mun samu dogara kamar da muka samu a sharhi daga ɗaya daga cikin fitattun sahabbai shine sai da na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ga wata aya inda Allah ya kawo bayanin rabon gado a suratul nisa duk inda Allah ya kawo sai ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai ko min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dai ko min ba'di wasiyatin yusina biha aw dai kaga Allah yana kawo bayan wasiya da kuka yi ko ko bayan bashi haka ai take zuwa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ko bashi sai sai da na ali yace to kuna karanta wannan aya min ba'di wasiyatin yusi na yusi biha aw dayn kuna jin yanda take an fara ambatar wasiya kafin a ambaci bashi ya ce amma ku sani cewa a wurin zartarwa bashi ake fara aiwatarwa kafin wasiya za ka yi na mamaci ya mutu bayan ya mutu an yi larura da ɗawainiyar binne shi sayan likabari sayan fili idan ana sai da filin binne shi kudin masu tono idan ana biyan kudin masu tono kudin mota ɗauka kudin masu wankan gawa duk wata ɗawainiya da binne shi da tana da shi za ta bukata duk shi ne abu na farko da za a yi daga dukiyarsa bayan wannan abu na biyu shi ne abin da bashi a nemi suwa ke mishi bashi wannan abin shi bashi a biya shi wani rabin su bashi a biya shi idan bashi nan ya gangame kudin gaba ɗaya haka nan za a fadda kudin nan ya kare a bashi sai dai magada sai haƙuri mallantana yan wasiya to na ka yi coto da wasiya da bashi ake farawa idan an gama da bashi wani abu ya saura sai a ce to ba mamacin ya bar wasiya ko bai bar wasiya ba idan ka ce ya bar wasiya sai a duba ga wasiyar ta cika sharuɗanta daga cikin sharaɗin wasiya kar ta ɗara ɗaya bisa ukun dukiyar da mamacin ya bari idan ta wuce gaba a zartar da sai an dawo da ita ga masu gadon masu dukiyar yanzu su ne magada idan sun amince sai a aiwata amma masu amince ba sai a tsaye da ita daidai sulisi iyaka limit ɗin wasiyar haka nan a sake duba cewa cikin wanda ya wasiya a kowane dama yana da gado idan ga cewa wani yana da gado kuma ga shi ya masa wasiya ta nan sai a ce to wasiyar ta faɗi saboda nau sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata liwari babu wasiya ga mai cin gado to kaga bayan an gama wannan sai a zo a fidda wasiyar a baya abin da ya saura bayan an fidda wasi bayan an fidda bashi bayan an fidda wasiya sai a bada shi ga magada mahalli shahid a nan shine sai da na ali ya ce da mu duk da cewa ayan nan da muke gani ta fara ambatan wasiya kafin kafin uh, bashi to amma mu sani bashi ake fara zartarwa kafin wasiya kaga mun samu bayani kuma mun dogara ko ina ka ji a fasara alqur'ani sai an kawo maka wannan saboda ya zama dogara to da a ce mun samu irin wannan madogara ga sahabi guda ya ce ko da Allah ya ce istawa alal arshi ba yana nufin ya dabi ya kan al'arshi ba yana nufin wani abu daban kaga sai mu ce to kenan ashe da Allah ya ce istawa alal arshi ba haka yake ne ba me ya hujjan mu saboda sahabin manzon Allah wani ga abin da yake amma ba a samu ba haka nan cikin tabi'ai wanda suka shahara da fassara irin su mujahid irin su sa'id bin jubair irin su sa'id bin musayyab irin su dhahhak irin su qatada irin su zaid bin aslam irin su ata bin abi rabah da sauran su da yawa wanda suka shahara gurin fassara alqur'ani ba a samu ko mutum guda da yace istawa dinnan ba ana nufin yare da ta sai daga baya malama da suka sha falsafa suka sha eh, ilimin eh, girkawa suka dinga cewa a'a ba za a ce Allah ya tawa ala ashi ba domin kace Allah ya tawa ala ashi ka kamanta shi da bai domin bawa aka sani da daidaito domin kace Allah ma ya daidaita to kaman ka kamanta shi da bawa Ka ga wannan kuskure ne saboda muka dauki wannan tsari duk su kofin Allah zamu watsar da su kenan ba za mu ce Allah na magana ba Allah bawa na magana ba za mu ce Allah na ji ba tunda bawa na ji ba za mu ce Allah na gani ba tunda bawa na gani kage da muka dauki wannan duk kuma Allah za mu azaba to amma ya muke mu rabe za mu ce Allah na ji bawa na ji amma jin Allah ba irin da bawa bane bai hana mu ce Allah ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir wa ya as-sami'ul basir ana kaga Allah can Allah ya ce inna khala inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu waye sami'an basira an adam Allah ya ce shi sami'un basir a can suratul isra anan kuma suratul insani ya ce ya sanya ɗan adam sami'an basira amma kana cewa Allah bai ji bai gani saboda ya ce dan adam bai yana ji yana gani kaga ba ka kore ma Allah sun ba ji gani Allah yana ji yana gani wanda ji da gani da ya dace da daukakarsa da girmansa kuma ji da gani kammalalle shi ko dan adam ji da ganinsa makasashe ne kaga shi kenan haka nan duk sifar Allah haka nan ma za ka ce Allah Allah ya daidaita duk wanda ya dace da shi ya yi daidaita ba mu ba amma kuma daidaito ne wanda ya dace da shi kan malalle duk kama da na yan adam saboda na yan adam duk al'amarinsa na kasashe ne kamar idan ga yaga ka huta da dukkan irin waɗannan ba ka soke abinda Allah ya faɗa da kansa kuma ba ka da wata madogara ta haɗu daga manzansa ko sahabban manzansa ba ka da madogara ta ce wai kai ka kore san ba ka cewa Allah ya daidaita akan alashe bayan shi ya faɗa ka ga ka fa Allah sanin Allah ba kuma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah ba tunda Allah ya faɗa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba haka ake nufi ba to kaga sai ko ba ka da hujja daga baya ka ce Allah bai daidaita ba Allah ta sun mastawa alal arshi ba lakum min dunihi min waliyan wala shafi' ba ku da wani majibinci shine waliyan ibn ashur ya ce asalin kalmar wilaya kalma ce da take da alaka da alƙawari da ƙawance da kusanta wannan su ake amfani da waɗannan kalma a larabci alƙawari ana amfani da kalmar wilaya da shi na alƙawari haka nan ƙawance shi ma yana zama to wilaya haka nan yan uwantaka da kusantaka yana zama tuwa wilaya yace to abinda wannan abin ya kunsa wanda shine maqsudi manufarsa shine taimako da bada kariya idan ka ce wannan waliyanka ka ne makusancin ka ne ko ko abokin kawancen ka ne ko ko abokin alƙawarin ka ne to abinda ake tsammani daga gare ka shine ka taimaka mishi yana bukatar taimako idan wasu ba za su cutar da shi ka ba shi kariya to wannan shine wani to ne Allah yake cewa majibanta kafirai ba su da waliyul ba su da wani mai taimakon su saboda Allah shi ke taimako kuma Allah bai taimake su ba ba su da mai taimakon su yace in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman alladhi yansurkum min ba'd idan Allah ya yafe ku ya ki taimakon waye wanda ya taimake ku in ba Allah ba to kaga su ba su da wani majibanci koma bayan Allah kuma su ba su da wata alaka da biyayya ba sa wa Allah biyayya ba na Allah ya ce mace su haka nan wala shafi'il ba su da wani mai ceto ba su da mai ceto haka nan ceto ko ga mummunai sai da izinin Allah man zallabi ya sabu indahu illa bi iznihi su ko kafiri gaba ɗaya malin zalimi na min hanimin wala shafi'in yuba azzalimai ba su da wani aboki mai taimako kuma ba su da wani mai ceto afala ta tazarkaru na shin ba kwa tunani kusan cewa allah da ya halarci sammai da ƙasa shi shi kaɗai sannan ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi kuma wanda yake babu wani majibanci sai shi na majibanci na hakika babu wani mai ceto sai in bayan izininsa ba kwa tunanin cewa shi ya cancanta abota masa haka tunanin wannan shi ne abin da ya kamace ku ku yi nazari kusan cewa allah shi kaɗai cancanta abota masa kuma ta masa shi shi kaɗai na يدبر الأمر ya ce yi dabbirul amurina sama'i ilal arzi Allah shi ke tsara al'amura daga sama zuwa ƙasa shi ke tsara su yadda al'amura za su gudana yanda kaza zai gudana za a samu kaza wannan al'umma za ta ci nasara a kan wanci lokaci kaza a sanyi lokaci kaza bazara lokaci kaza damuna a yanki kaza a yanki kaza lokaci kaza abu kaza ya tsoro a lokaci kaza a lokaci lokaci kaza ya kare waɗannan su amfana da kaza waɗannan su amfana da kaza da Allah ke tsara waɗannan abubuwa minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa suma ya arudu ilaihi sannan abin ya haura tare shi ne haura ilaihi zuwa ga Allah ku duba bayan da Allah al'amarin da ke saukowa da wurin da zai ce ya sauko al'amarin da suke komawa gare ke ce yana suna haurawa kaga duk wannan ya nuna mana cewa Allah ta'ala yana saman sama ta bakwai da zatinsa ya ce sun mai yaƙa rutu ilayhi sannan al'amarin nan da ya tsara ya gudanar ƙasa sai al'amarin ya koma zuwa gare shi mala ibn zubair alƙalbi yake cewa ana nufin labarin al'amarin cewa za a tafi da labarin duk da cewa labai da bukatar labarin sanin komai duk abin da ke gudana ya sai to amma da hikimarsa sai a kai masa an zartar da kaza an zartar da kaza sai a tafi aiki kaza shine sun mai ya arujo ilaihi yawmin cikin wani yanayi kana miqdaruhu alf sanah wannan gwargwadon wannan yanin shi ne gwargwadon shekara dubu min mata na cikin yadda kuke gidaya a gidaya ku gidaya shekara dubu abdullahi ɗan abbas ya ce wannan shi ne tsarin lokaci ma'ana yadda tafiyar take tafiya daga nan ƙasa zuwa sama tafiya shekara dubu ɗari biyar shekara ɗari biyar haka nan daga sama zuwa ƙasa tafiyar shekara ɗari biyar kaga idan ka haɗa shekara tafiyar su hausa kowa da tafiyar hawa kaga an ci tafiyar shekara dubu to wannan shi ne ce a rubu da yi yau min kane da daro alfasana da yace shekara dubu inda za a kwatanta a yanda kwanakinmu suke da yanda tafiyar take nisan tafiyar shine tafiyar shekara dubu kamar sai ga ta an yi ta da lokaci kaɗan saboda hikima ta Allah shi ne fi yau min kane mai gudaro alfa sanatin min mata haka yi abdullahi ahmad ya fassara wani a can na suratul hajji kuma ya fassara shi da cewa wa inna mai inda rabbika ka alfi sanatin min mata udun yace shi ne ranaku shidan nan da Allah ya ce ya halitta sammai da kasa a cikin su cewa waɗannan kwanaki shida shine kowane yini yana mazan shekara dubu wancan kuma eh, ta arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wannan shine shi kuma gurbadan tsawon yinin alkiyama to da haka Allah ya ce gurbadan abubuwan suna komawa zuwa gare shi eh, fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun zalika alimul ghaibi wash shahada wancan shine matsalin gaiwo. da abin da ya faru abin da ya masanin abin da ya faru da abin da ya bayyana da ka ko abin bayyana ko ya huya ya Allah na sanar da shi al'azizu mabuwayi wanda babu abin da ke zagararsa saboda haka yake da iko duk wanda ya saba masa yana da iko ya daukar sa a kansa abin da mai sauki ga Allah ya daukar sa ga duk wanda ya kan gare masa saboda yana da iko shi azizu ne babu abin da ke buwayarsa sannan kuma arrahimu mai jin kai ne da mumini mai jin kai ne da duk wanda ya tuba zuwa gare shi duk irin kangare wanda kawa Allah idan ka tuba Allah zai karɓi tuba ka kuma ya ji kanka haka ne duk irin shirkar da kawa Allah idan ka tuba Allah zai karɓi tuba ka kuma ya yare maka to haka Allah ya ce na lokaci yayi to shi kana lokacin ayar da muke da tana da alaƙa da wannan amma bari mu sai akan ta sai mu tashi akan insha Allah da za a sake zagawa da za a yi zagayen karshe na marayu ba alhamdulillah gaskiya mun samu abubuwa da dan dama a wannan masallaci muna kara jinjina ga waɗanda suka ba da gudunmawa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu wannan gudunmawa a cikin mizanin ladan aikin su musamman a wannan wata mai albarka amin da wannan duk babu shi duk abubuwa ne kawai da muka ɗaukan makamu bai da wani fa'ida a ce hanya ba ce Allah wa Allah wa Akbar duk ba a yi an gane abu ne ya burge mutane su tasbihi subhanallahi abu ya burge ka yi, subhanallahi ko alhamdulillah ko kai suru ka saurara amma ba rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayani dan bayanin ya ratsa su zai dinga Allah ba idan bayanin ya ratsa su gani ake ya ratsa ta a jikin su kamar da irba da bin sariya ya ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajadat minha alqulub wa zarafat minha aluyun haka an wa'azi ya ratsa su kuka suke yi zukatan su sarazana amma ba kabbarori suke ba Allah Allah Allah daga ba haka suke ba to da ka zo wannan bayanin da cikin shiryarwar magabata wallahi ba صلى الله عليه وسلم لعل ما يريد خروج الشعر الشعري ثم كان محيط ثم به وما شرط لها التجربة من المسلمين شمال هذا الحديث فأنهم على الله وأحكام في عليه وأحكي إلى أننا متنسين ينعى ولنا الشعر الشعري وعندنا قرآن to yanayin shaye-shaye da amurka da musamman hukunci shaye-shaye tafiya su da biya duk abin da zai gusar maka da hankali to kaga ya zama hamar Allah ya ce nama al-khamr wal maisir wal azab wal azab wa rizqu min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kun ce su ko su samu rabo kaga kenan ma'ana wanda bai ce sa ba kaga yana nesa da samun rabo a gurin Allah Allah ya bani tsari to da ji waɗannan abubuwa abubuwa ne na haramu kuma a nan duniya suna haukatar da mutum sai ga mutum an wayi gari ya zama mahaukaci gashi lafiya lau amma kuma mahaukaci ne zai dinga faɗin maganganu da wasu dace zai dinga tasarrufi na wanda bai dace ba shi ke samu mutum ya ga mahaifinsa ya je ya kashe shi an taɓa samun wani ya kashe mahaifinsa ya kashe mahaifinsa saboda duk suka shaye-shaye aka tambaye shi me yasa yace ai ya fahimci mahaifinsa baya kauna sai ya kai kaga baya kauna sai yana hana shi in yana masa nasiha kullun yana damun shi nasiha nan da yake mata idan yake masa ita ce ma'anar mahaifin bai kauna sa to ita kuma mahaifiyar bai ce tana goya masa baya idan ya zo yana masa nasiha sai ta kama masa sai gaskiya abin da mahaifin ka yake gaya maka gaskiya ne ka daina kaza ka daina kaza to ita ma tana goya maka baya gurin adawa da shi duka ya biya kashe ka ga hankali bai aikata wannan to da haka tana haukatar da mutum a nan duniya sannan a lahira kuma ta jawo mutum azaba mai radadi a gurin Allah in bai tuba ba babban tuba shine mutum yana da salalin sa ya tuba ya kauce ma waɗannan abubuwa da mutum hanyar da zai biya tuba shine ya janye ya dinga ragewa inda yana kwamfada da yawa sai ya dinga komawa ya rage ya koma rabi ya koma rabin rabi yana juriya yana dauriya har ya zo ya saba haka nan kuma ya dinga abota da mutane na kwarai shi kansa abota da mutane na kwarai yana mutum tasiri haka na abota da miyagun mutane mashaya in mace kare zama abokananka su ne mashaya to ko ka bata baka barta ba domin ko ka barta za ka sace koma to da ka daga cikin hanya da zai biya janye daga wannan ya lura da abokanansa ya daina abota da mutane a shararu mashaya ya koma ya dinga abota da mutane na kwarai masu zuwa masallaci masu tsare addini Allah ya sa mu dace shi kenan da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh